masana harkokin siyasa sun yi hasashen cewa nan da wani lokaci mai tsawo za a dinga bayayyar mulki ne tsakanin jam'iyyar npp mai ci da jam'iyyar ndc a fagen siyasar ghana kuma wannan shine yanayin da ake ciki tun farkon jamhuriya ta hudu inda waɗannan jam'iyyu biyu ne suke bayayyar mulki hakan ya sa hankali ya koma ga 'yan takarar manyan jam'iyyun biyu ndc da npp bayan sun tsayar da 'yan takararsu a zaben shugaban ƙasa waɗanda suka kasance 'yan arewacin ghana ne yayin da dr mahmudu Bawumi ya fito daga arewa maso gabas dr john mahama ya fito daga yankin savannah dukkansu arewacin ghana mambobin sadarwa daga jam'iyyun biyu sun tofa albarkacin bakin su kan damar 'yan takararsu a zaɓe mai zuwa. na Hajji Salamatu Tamma, member of the MPP communication team. Ni na imani ga Allah insha Allahu. Alhaji Dr. Mahmud Bahumiya za ta hulashe wanga zaɓe 2024 saboda zamanin ga nana da don kwakufa don da Alhaji Dr. Mahmud Bahumiya zama biyan shi. Eh an shiga cikin masuwa da yawa don saboda mai ba gana kawai duniya duka ne ta shiga cikin masuwa. Kuma saboda don sun iya isa suka yi suka rika wanga kasa har yau inda muke sayin ga kuma don musulmi kuma ne ya taba ganka ba president ba mu taba samun president ba insha Allah inda ya ce yana son musulunci dole ya vote ma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia Alhaji Muhammad Nazir Sa'i jam'iyyar NDC Ghana ba shakka kan cewa zaben da aka yi wa Dr. Mahmud Bawumiya ya taimaka wa yan Ghana mu babbanta tsakanin gaskiya da ƙarya saboda bayan kudade masu dimbin yawa da a jagorancin Dr. Bawumiya Ghana ta samu babu abin da ta haifar sai wahala saboda yau kan mutanen ghana suna kalubalantan wanga gwamnati da irin wahala da tsakama wuyan da muka samu kanmu in an zo za a yi batun wai ya zamo mutumin arewa ai ba na farko ke gaba da can ma ba shine wannan jam'iyyar no suka tsaya suka yaudari wato kakannin mu kan cewa za su yi fatin musulmai da aka kare suka kora musulmai ba insha Allah his excellency jan da muhammad zai yi nasara kansa da mu yafi sa gaskiya muryar amurka ta nemi ra'ayin shugaban fitaccen kamfanin hasa hasashe mai zaman kansa wato Global Info Analytics Musa Dankwa kan yadda za ta kasance tsakanin Mahmudu Baumiya da John Mahama a babban zaɓe mai zuwa. isa an ka duba result da ya samu ka compare da opinion polling global info ya yi kaman ya zama daidai only 1% difference tsakanin opinion polling da percentage da dr mahmud baumia ya samu to tsakanin wa'annan 'yan takarar guda biyu john Mahama da dr baumia a hasashen da kuka yi na kwana-kwanan nan ya kake ganin za ta kasance a zaben 2024 dukansu yan arewa ne opinion poll da ke nan da muke duba shine don drama Mali Mahama ina lead daga Upper West, ina lead kuma Upper East, ina lead Northern Region, ina lead Savannah, North East kawai dai ne Dr. Mahmud Baumiya yake kokari. saboda wurin ya zama inda ya fito yanda muka gan datan nan at the moment ba musamman wani sake ya zo ciki ba saboda in ka duba northern region da kansa da october poll na muka yi john mahama na da kamar 82% and baumia yana da kamar goma sha biyar zuwa da baya a zabukan da suka gudana baya da jam'iyyar ndc ce ta fi samun ƙuri'u a arewacin ghana wanda wasu masu sharhi ke cewa wannan karin da yake duk 'yan takarar 'yan arewa ne kuma yana iya faruwa. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.